amma kuma tana da matukar fa'ida da tasiri ga wanda ya yi ƙoƙari ya jarabta ta, tana amfani ko aiki ɓangaren waɗanda ba sa iya sauke nauyin da yake kansu na iyalansu, kamar wanda ba ya iya biya wa iyalansa buƙata a yaushe sai dai shi idan ya biya tasa, ba zai samu ƙarfi da fawa da zai iya sauke haƙƙin iyalinsa ba, wanda hakan ba ƙaramar cutarwa ba ce ba ta ɓangaren zamantakewa kuma akan samu matsaloli da sukan shiga da giggiftawa saboda rashin iya biya wa iyali buƙatarsu ta wannan fa'ida insha Allah idan mutum ya ƙoƙari ya dage yana amfani da ita zai samu biyan buƙata abinda kake buƙata shine tafarnuwa ɗanyen tafarnuwa amma na san wasu ba sa mu'amala da tafarnuwa wasu ba sa iya mu'amala da ita amma idan mutum yana yi ya yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan fa'ida abin da kake bukata za ka nemo tafarnuwa ɗanyar tafarnuwa in ka nemo ta curinta sai ka riƙa ciren iya 'ya'yan ƙananan kenan kamar guda uku da safe kafin ka karya ka haɗiya da ruwa in sun yi girma sai ka ɗan yayyanka su haka ya zamana dai ka haɗi guda uku 'ya'yanta guda uku haka kullum da safe kafin ka karya ka yi haka tsawon sati biyu to insha Allah idan ka yi ƙoƙari ka jarabta wannan za ka samu biyan buƙata ƙwarai da gaske kuma za ka ga ci gaba ɓangaren biya wa iyali buƙata sannan ga waɗanda ma mu'amala da tafarnuwa ba sa yi insha akwai fa'ida da zan bayar bayan wannan insha wacce mutum ita ma tana da sauƙin haɗawa kuma mutum zai iya amfani da ita saboda haka domin samun sanarwa a duk lokacin da na ajiye wannan bayani ku yi subscribe na wannan tasha sannan ku danna ƙararrawa shine zai baka damar sani a duk lokacin da muka ɗora su idan kun amfana ku yi like ku tura zuwa yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya ajiye mana ta akwatin aji sakonni